Karo na uku kenan da sakataren na harkokin wajen Amurka John Kerry yake ziyartar Najeriya a cikin watanni ashirin da ya yi a kan mukamin, to amma wannan ne karo na farko da ya ziyarci jihar Sokoto, ziyarar da ya bayyana ta a zaman ta musamman a jawabin da ya yi wa wakilan al'ummomi daban-daban da suka hada da shugabannin addinai da na al'umma da matasa da sauransu a fadar mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar a Sokoto. John Kerry ya taɓa al'amura da dama da suka hada da ilimi, da tattalin arziki da kuma musamman sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci musamman ayyukan ƙungiyar boko haram a yankin arewa maso gabascin najeriya boko haram boasts no agenda other than to murder teachers burn books kidnap students rape women and girls and slaughter innocent people ya ce kungiyar boko haram ba ta da wata manufa illa ta karkashe malamai ta sace ɗalibai da yi wa mata fyaɗe da kuma karkashe mutane da basu ji ba basu gani ba waɗanda mafi akasarinsu musulmai ne akan haka kerry ya ce gwamnatin amurka ta ƙudiri aniyar ci gaba da tallafawa najeriya wajen kawo ƙarshen zubar da jini da sunan tsatsauran ra'ayin addini musamman wajen samar da ingantaccen tsarin yaƙi da ta'addanci That is the State Department we introduced countering violent extremism stat- strategy early this year ya ce wannan ne ya sa gwamnatin amurka fito da wani sashe na yaƙi da ta'addanci da tsauran ra'ayin addini a farkon wannan shekara kuma take aiki tukuru domin aiwatar da shirin john kerry ya yi amfani da damar ziyarar inda ya jinjinawa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar akan dagewa da ya yi wajen kokarin haɗa kan 'yan najeriya mabiya addinai daban-daban tare da manufar tabbatar da zaman lafiya a najeriya da sauran kasashen duniya shi ma a nashi bangare mai alfarma sarkin musulmi ya yaba da kulawa da kuma tallafin da gwamnatin kasar amurka take baiwa najeriya to amma kuma ya buƙaci hukumomin najeriya da su ƙara zare damtse domin amfana da tallafin na kasar amurka our partners our friends those who believe so much in us like the united of america can only do much as long as we give them the chance ya ce takwarorinmu da ke ba mu tallafi irin kasar amurka za su iya ƙara samun ƙwarin gwiwar tallafawa ne kawai idan mu kuma mun ba su damar yin haka tun da farko dai sai da sakatare john kerry ya gudanar da wani taron sirri da wasu zababbin shugabanni addinan musulunci da kirista a fadar ta mai alfarma sarkin musulmi haka kuma yana tare ne da rakiyar gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da takwaransa na jihar zamfara abdulaziz yare abubakar a lokacin ziyarar kuma tuni da ya tashi zuwa babban birnin tarayya abuja murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya.